Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamar sake saura da ku a shirin mana hantsi ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Ma'aikatan mai a Najeriya na barazanar shiga yajin aikin sai ba ba ta gani da gobe litinin bayan bijirewa tattaunawar da aka yi da kamfanin Nikon da Energy Limited kan zargin cewa an sallamu wasu ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da aka fi sani da Pengasan ta ce ma'aikatan za su fara barin guraren aikinsu tun daga ranar litinin da tsakar dare a wugon najeriya bayan da ta wato bayan ta kammala taron jigajigan kungiyar ta kuma ce ma'aikata a faɗin ƙasar suna jira ne su fara yajin aikin ƙungiyar ma'aikatan da ta kara da kamfanin mai na Nikonda Energy Limited kan abin da ta kira koren mambobinta ba bisa ƙa'ida ba. Dama Najeriya na fama da matsalar tashin farashi da kuma wahalar mai biyo bayan barazanar tafiya yajin aiki da 'yan kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ipman suka yi jam'iyyar shugaban falastina mahmud abbas ta yi kira da a yi zazzafar zanga-zanga lokacin ziyarar mataimakin shugaban amurka mike pence zuwa birnin kudus a mako mai zuwa a jiya asabar ne jam'iyyar fatah ta sanar da cewa muna kira da a gudanar da zanga-zangar nuna fishi a kofar shiga birnin Kudus da kuma tsohon birnin ta a daidai lokacin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka zai kawo ranar Laraba domin nuna rashin amincewa da shawarar da Trump ya yanke kan birnin Kudus. A farkon watan ne Trump ya fi ta Falasɗina lokacin da ya sanar da cewa Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. wanda hakan ya zama wadda daidaituwar da aka cimma mai sarƙaƙiya tun shekaru masu yawa. Shugabannin Falasɗinawa sun mayar da martani ta hanyar soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Har yanzu dai ana sa ran zai gana da jami'an Isra'ila. Baki ɗaya dai Falasɗina da Isra'ilawa na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birnin su na gaskiya. amma jayayyar da ake a kan birnin ya sa ake gudanar da harkokin gwamnati a wasu wurare inda birnin tel aviv ya zamanto na isra'ila sai kuma ramallah na hukumomin falastinawa sanarwar da trump ya yi dai ta harzuka falastinawa ta kuma haifar da zanga-zanga daga dubban falastinawa a gabas ta tsakiya da sauran yankuna to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babbar wutar dajin nan da ke cin yankuna masu yawa a kewayen birnin los angeles na jihar california a nan amurka yanzu haka an ayyana ta ta uku a girma a tarihin jihar da barnar da ta yi wadda ta zo daidai da gobarar shekara ta 2013 ta hanyar ta na sama da hekta 800 jami'an agajin gaggawa sun ce wasu 'yan kwana-kwana dubu takwas daga sauran jihohi suna jihar california don taimakawa a kashe gobarar dajin ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da manyan motocin kashe gobara. An kiyasta kudaden da aka kashe a kan aikin kashe gobarar kusan dala miliyan tamanin da tara A jiya Asabar ne jami'an 'yan kwana-kwana suka ce gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Thomas, wadda ta fara tun farkon wannan wata na Satumba, yanzu haka ta kona kusan hekta dubu da hamsin da biyar. an shawo kan kashi 40 cikin 100 na wutar amma jama'ai sun ce gine-gine kimanin 18,000 na fuskantar barazana kuma iska mai karfi na iya haddasa wata gobarar. Shugaban kasar Afirka ta kudu mai fama da matsaloli bai ɓoye zaɓinsa na wanda yake sanya gaje shi ba yayin da jam'iyyarsa ta yi taro domin zaɓar sabon shugabanta abin da ya zama cikas ga wato ga shi mataimakinsa. ba za mu yi wani abu da ya saba al'adar mu ta anc ba da kuma hankalinmu a cewar jacob zuma lokacin da yake jawabi a taron da aka gudanar a garin soweto gaban wakilan jam'iyyar anc dubu biyar waɗanda suka gaishe shi lokacin zuwansa ta hanyar yi masa tafi ya gargaɗi wakilan da su kada da za su kada ƙuri'a jiya asabar da kuma yau lahadi da cewa su kauce wa zaɓin abin da za a ga kamar don amfanar 'yan kasuwa kawai aka yi ya ci gaba da cewa yin hakan zai iya yin sanadiyar jam'iyyar mai mulki ta ruguje haka kuma zuma ya soki kafofin yada labarai da zargin cewa suna da burin kansu na ganin sun lahanta jam'iyyar anc zargin da ya janyo yin tafi a taron Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙungiyar Raji ta fuskar ilimi Action Aid ta yi kira da ɗauki ƙwararren matakai na kare lafiya da mutuncin 'yan mata 'yan makaranta muddin ana son ganin ci gaban ilimi, musamman a arewacin ƙasar inda matsalar lalata da 'ya'ya mata ke hana ci gaban ilimi. Wannan yana daga cikin sakamakon taron da ƙungiyar ta yi a Sokoto a baya-bayan nan, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Maryam Muhammad ta aiko mana. Hukumar Action Aid Najeriya ta gudanar da wani taro a garin Sokoto da ke jihar Sokoto, Najeriya akan tabbatar da ganin an ba yara mata tsaro kan hanyar su ta zuwa makaranta a lokacin da suke makaranta da kuma bayan an tashi daga makaranta. a wajen taron an tattauna tare da fitowa da hanyoyin da ya kamata a bi wajen inganta harkokin bayar da ilimi ga 'ya'ya mata a wajen taron har ila yau na sadu da shugabar shirye-shirye ta action aid malama ta sallah chibok wadda ta yi tsokaci game da taron ga abin da take cewa bincike ya nuna cewa sokoto gaba ɗayansa 'yan mata da suke makaranta js in aka ɗibi kashi 100 to wanda suke makaranta ba su kai kashi 30 ba kuma idan aka yi gaba zuwa eh, secondary ta gaba wato senior secondary abin ya sake ma sauka wato idan suka gama eh, junior secondary school ba duka bane suke samu su ci gaba eh, su ci gaba a makaranta to kinga idan aka tafi a haka lokacin da za a je university ma kuma nan ma dai hallau zai sake sauka to menene za mu yi a taimaka 'ya'ya mata su yi karatu saboda cin gaban ƙasa sai an haɗa hannu gaba ɗaya haɗa ƙarfi da ƙarfe a samu ci gaba dole in dai za a samu irin wannan ci gaba sai ma an yi wa 'ya'ya mata tallafi su yi karatu ƙungiyar ku ta action ita mm. kawo wannan mm. al'amarin nan jihar sokoto mm. yaya kun ga karbuwa ga gwamnatin din alhamdulillah tunda muka fara wannan aiki yanzu kusan shekara uku kenan na wannan project da muke kiran shi progress mun ga ci gaba ba mun samu goyon baya shi gwamna don sai da muka fara zuwa ofishinsa a abuja lokacin da aka rantsar da shi kamar watanni biyu bayan an rantsar da shi muka ce mishi ga abubuwan da muke so mu a sokoto shi ya sake gyara mana ma ya ce idan dai muna neman ci gaba mu shiga ƙauyuka inda ba makaranta na 'yan mata a garin mu yi aiki mu haɗa hannu da primaries da ke gurin da malamai da iyaye shi kuma yi alkawarin zai gina secondary school tunda ba secondary school a wurin a yanzu maganan da muke akwai secondary school ultra modern secondary school da aka gina kuma mun samu goyon bayan 'yan majalisa da suka tattauna kuma suka gabatar da doka na makaranta ilimi na mata kuma muka samu goyon bayan su hallau aka kirkiro agency da zai kula da makarantar 'yan mata so 'yan mata da suka yi aure ba su samu sun ci gaba ba kuma suna da sha'awar karatu yanzu za su iya koma su yi continuous education to kin ga ai an samu ci gaba wannan abu ya sa muka kawo wannan program din sokoto haka kuma matar gwamnan jihar sokoto hajiya maria aminu waziri tambal wadda hajiya ubaida muhammad ta wakilta ga abin da take cewa gwamnati ta fito da shirarwa iri daban-daban ta hanyar wato kafa wasu kungiyoyi da ake cewa school based management committee yana ɗaya daga cikin babban abin da gwamnati ta mai da hankali a kai daga cewa an karfafa masu wayannan mukaddasoshin da aka mayar da su a kungiyance domin kariyar mutuncin 'yan makaranta da kuma jin daɗin 'yan makaranta sannan da tabbatar da cewa sun samu ilimi mai inganci a bayan haka akwai shirarwa iri daban-daban da aka fito da su domin ganin cewa an samu tsaro tsaro abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske musamman ga 'ya'ya mata a haka kuma gwamnati ta fito da ƙarin makarantun ne na mata musamman irin ɓangarorin karkara inda ba su da makarantun nan mata wanda an gane cewa yana barazana wurin hana samun ilimin 'ya'ya mata a waɗannan ɓangarorin gwamnati ta taka rawar gani tare da haɗin ƙungiyoyin sa kai da kai irin su action aid domin a ga cewa an gina makaranta ta mata alal misali a ƙaramar hukumar gudu a ta nan cikin jihar sokoto inda aka gina shahararren makaranta ta mata wanda tun inda aka fito suna da karamcin babu ma mata dai masu ilimi kusan in ce wannan yankin amma cikin ya ubangiji cikin yar irin rawar da gwamnati ke takawa ta mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi da kuma muhimmancin shi an waye gari an samu karin makarantun ne na mata sannan an kirkiro da shirarwa na faɗakarwa da kuma ilmantar da iyayen yara domin su san muhimmancin shiga 'ya'yansu makaranta ba shiga ba kaɗai har da su kasance cikin makarantar su yi karatu har karewa sannan kuma su je makaranta ta gaba da firamare. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar da gudunmuwar a fagen taron Dr. Aishatu Abdullahi Ibrahim ta sashen ilimi a Jami'ar Usman fodiyo da ke jihar Sokoto ta kada baki tana mai cewa. Mun tattauna akan shirye-shiryen da gwamnati ke yi na kula da tsaronsu. sannan mun duba mu ga da menene da menene suke kawo cikas da matsaloli kan shiga makaranta 'ya'ya mata da kuma zaman su a makarantar har su yi su kari har su cimma abin da ake gudi su cimma bayanai dai an yi su da dama an bayyana matsaloli da yawa waɗanda ke addaban 'ya'ya matan a makaranta matsalolin wasu a cikin gida ake samun su wasu kuma a hanya ne zuwa makarantar wasu kuma a cikin makarantar ake samun su wasu daga student din ya su ya su wasu daga malaman su wasu kuma daga administrators din wata kamar shugabannin makarantar sannan da kuma hanyar koma wasu gida to a nan dai duk kowane gurbi an faɗi matsalolin da ke adaban yara wanda idan ba a yi maganin shi ba yana iya kawo matsalan karatun 'ya'ya mata mata wanda yake kuma yanzu sokoto state abin da ta sa a gaba kenan to da kike ganin abubuwan da ita matar gwamna ta gabatar domin tsaruwan 'ya'ya mata zuwa makaranta a gaskiya a initiative ɗinta na samar da abin hawa na 'yan makaranta zuwa makaranta da kuma dawowa da kuma rage kuɗin makarantar da ta yi don saboda idan uwaye sun fahimci da cewa makarantar tana da mahimmanci to abu na biyu da zai iya hana ma yaron zuwa makaranta kila shine kullum kuɗin motar nan da za a bashi to yanzu gashi ita ta kawo motocin kuma sannan ta rage kuɗin ya zama naira hamsin kullun naira hamsin sannan idan ka sai tiket din naira hamsin mota za ta kai ka makaranta kuma idan ka sake nuna tiket din mota za ta kawo ka gida to kin ga an yi cibin abubuwa da dama na ɗaya dai an samu provision of motocin an same su available kin ga ta uwa yanzu akalla dai naira hamsin din ana kyautu zaton ba zai yi wuya samuwa ba na biyu kuma ta riga ta san motar da diyata ta shiga sannan kin ga maganan kidnapping haka ko kuma bata yara yara da ake yi ko a sace su ko a yi difalin ɗinsu kin ga an kau da wannan sannan kuma an tabbatar da daga gida sai makaranta daga makaranta sai gida saboda in ma yaro bai yi amfani da shi ba to that means sai ya nemi su kuɗi kin ga ta hana yawon banza na 'yan makaranta tun da wasu daga cikin makarantar za ki ga an fita ba a nan ba a nan to wannan zai sa 'yan makarantar su nutsu su zauna a gida tun da sun san ne katin su ya kawo su makaranta kuma gida zai mayar da su eh wannan gaskiya ta yi tunani kuma ta azanci kuma zai taimaka ma yara sosai da kuma uwayen da ke jin tsoron barin yaran nasu mata su fita don su san wanda zai tare su a hanyar dawowa ba. Shi ma shugaban kwamitin ilimi a majalisar dokoki ta jihar Sokoto memba Aminu Balabo Dinga ya ce. Mahi yawa yara suna ta samun tsangwama musamman mata. sai ta je gidan makwabta ko gidan malami daga nan ana iya cutarta daga nan wani abu na iya shiga to wayannan abubuwan su ne aka tattauna da hitowa da wace hanya za a biwa domin abin ya yi sauki kuma kamar yadda ke saurara kowa ya bada da shawarori kuma ita kanta gwamnatin jiha ta bi hanyoyi na ganin cewa an rage wayannan matsalolin hanyoyin na ɗaya su ne ta yi doka wadda za ta ba kwamitin duba makarantu na sbnc dama su yi aiki in sun haga abin da ba daidai ba za su yi magana sannan na biyu cikin doka wadda kudurori waɗanda gwamnati ta kai gaban majalisa akwai na kare haƙƙin yarinya misali wadda aka wa yaɗe ke ji garbin da gwamnati ta kawo gaban majalisa shine in wanda duk ya wa ya fyaɗe hukuncin sa rai da rai gidan yari kazalika na samu zanta da ɗaya daga cikin ɗaliban mata da aka yi wannan taron domin su nuseba murtala daniel ta gwamnan day secondary school a rikilla wanda ta bayyana farin cikinta game da wannan taro inda ta kada baki tana mai cewa gaskiya ban ma san yadda ma zan misalta farin ciki na ba sosai na yi farin ciki gaskiya yana da fa'ida saboda an ba mata hakkin saboda yanzu abin da aka yi ma mata ya yi yawa amma yanzu an kawo abubuwa irin kidnapping rafin irin atar yarinya ga hanya dai a yi wata wani abu gaskiya yanzu tun da naji an ce yanzu hadda irin agwagwa da buji an tanada wadda za a baka risit da ka nuna mai zai kai ka makaranta daga karhe bakwai zuwa lokacin tashi ma kuma a gida kake in za ka na wani wuri za a iya baka wannan abu gaskiya an an mu da tanadi gwamna ita ce ta yi wannan tanadi wani godiya za ki mata gaskiya wani irin kuma taimako kuke so taimako a matsayin ki ta ɗaliba a makaranta gaskiya muna godiya sosai ga matar gwamna hajiya mariya Aminu Waziri Tambol gaskiya muna farin ciki sosai don gaskiya ni ba ma sai da zan musu ta farin ciki na ba kuma taimakon da muka sun ta yi muna gaskiya ko mi ma yi muna gaskiya sai da mu ce Allah shi taimaka shi ba da lafiya. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya. Wannan batu na kare mutuncin 'ya'ya mata mun gabatar muku da shi a baya lokacin da wani dan fafutuka Comrade bago Abdul Usman na kungiyar campaign for democracy ya kira ga hukumomi su kafa dokoki masu tsanani na hukunta masu fyaɗe ko kuma lalata 'yan mata saboda da farko laifi ne na biyu kuma yana daga cikin dalilai da wasu iyaye suke amfani da shi wajen ƙin saka 'ya'yansu mata makaranta. Comrade Abdul wadda ya bada wannan shawara a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da farko ya yi magana ne kan matsayar ilimin mace a arewacin Najeriya. So uh, maganan ilimin 'ya'ya mata a arewa ya zama tamkar abu ne na takaici saboda na ɗaya akwai rauni a ciki sosai saboda za ka gan wani zubin yarinya ta taso da munzulin tana zuwa karatu in ta kai wani matsayin shekara ko goma sha biyar ko bata kai ma shekara goma sha biyar ba da zara an fara ganin ta koshi ta fara ganin aladanta duk jikinta dai ya nuna a matsayin ya mace ta fara balaga sai iyaye su zama na cikin hanzarin tura ta ta yi aure a kauyuka kenan to a cikin birni kuma za ka lura da ingancin ilimin mata tun da aka zo aka raba mazaje da mata a cikin harkan karatu aka ce makarantar mata daban na maza daban wansu a lokacin suna zuwa ne saboda suna son su yi gasa da maza a cikin shani na karatu amma rabe-raben da aka zo aka dinga raba su kuma daga baya a jami'a za su zai su haɗu to amma ko a nan ma in aka yi aka tarbiyantar da ya'ya mata za samu abin da ba za a yi kuka da shi ba so ka gani in aka dawo da a ce mata da maza suna aji ana gwagwarmaya matan suna ganin akwai su ma ba eh, tayoyin baya ba ne su ma suna son su yi jagoranci suna son kuma ya kasance su ma suna gogaya da maza za dawo da ilimin a cikin eh, nan cikin al'umma a cikin gari kenan amma a can kakara dai kamun yarinya ta taso ai ana jira ne ta kara girma ta balaga kawai a aurar da ita so abun akwai matsaloli sosai ba karami ba kuma wani lokaci kuma inda za su je su tarar da irin makarantun nan yana da nesa kuma su kuma ga ayyukan gida ga ayyuka dai kala-kala da ya kawo na kasa a cikin ilimi na iya mace. To um, ganin wannan ina mafita koko ya za a inganta wannan karatun 'ya'ya mata? To uh, a takaice dai in aka ilimantar da iyaye mata da mazaje a karkara aka nuna musu muhimmancin karatu. Mm, muhimmancin karatu din duk aljinin masu yadda karatu ai wajibi ne je ko ina a je a nemi ilimi. in aka fahimtar da iyaye a karkara da iyaye a nan birni kuma da wanda suke neman 'ya'ya mata dinnan da aure aka nuna musu muhimmancin karatu ai lalle za a inganta wannan abun kuma a sa ya kasance cewa makarantun nan kuma an inganta su an kawo su kusa da jama'a saboda su samu ya kasance mai amfani ne a gare su akwai wani ƙauye juji da muka ziyarta ya'ya mata na zuwa cikin gari kaduna sabo su yi karatu sai kuma aka sami yanayin da wasu suna ɗaukar wannan zarafi suna fyaɗe da 'ya'ya mata ɗin ya kake gani wannan zai shafi ilimin karatu wato gaskiya ne akwai da ni ce maka akwai ɗan tazara daga gidajensu zuwa neman wannan ilimi na karatu ba haka kawai na faɗi ba don kan dai ce ga inda al'umman mu ta lalace yanzu matsalan fyaɗe din nan ya zama ruwan dare za ka gan tsoho ya kama yarinya ya karma ya yi mata lalata so wannan abun yana kawo koma baya sosai ga al'umman mu a ta shashin ilimi abun ma ya baro ya mace ya'ya mata ya koma ma har mazan ma ana yi musu cin zarafi akan wayannan abubuwan ana musu fyaɗe ana lalata da su a wayannan so ya kamata gwamnati ta tashi haikan masu doka da oda su tashi haikan su nuna ma mutane cewa in aka kama ka wannan laifin in ma doka za a yi a yi doka mai karfi cewa in aka kama ka da wannan laifin a hukunta ka sosai saboda in ka samu horo mai tsanani ai ba za ka kara komawa cikin wannan eh, eh, matsayin ba kuma wannan yana kawo koma baya sosai ga ya ya mata a fannin karatunsu za ka gan wata tana daga yi mata wannan fyadin sai ta yi ciki to sai iyayen kuma su fara rufa-rufayen da za a yi a tura ta aure ko in ma ba tura ta aure ba tsakaninta da kawayenta da wanda suke zuwa makarantar tare sai ta zama abun kyama abun dariya abun yi da ita har ya sa ita a cikin al'umma ma ta kasa ma zama so shi ma yana kawo ci baya sosai a game da ilimin ya mace. Wani irin rawa shugabannin addini da na al'umma za su iya taka wurin ganin an sha karfin wannan? yes al'umma ah, shugabanci na ah, shugabannin addini suna da rawa sosai da za su taka kuma wani zubin muna ganin kama ni dai a nawa ganin na ganin kama rashin shugabanci na masu addinai su faɗakar da al'umma sosai inda ya kamata shi yake kawo tarbiyya yake kara lalacewa a cikin al'umma sosai suna da rawa sosai da za su taka ba wai lalle a hawan mambari kawai ba akwai inda ake zama cikin al'umma da za a samu irin a ko peer group discussion eh, irin sani in suka zauna ya kamata a yi mutane masu addinai din nan ba lalle sai an je coci ba ba lalle sai an je masallaci ba za a dinga wayar da kan mutane a game da abubuwan na tarbiyyar yaya ba ma ya mace ba kawai so suna da rawa sosai da za su taka barin baka misali misali cewa in yan boko haram za su zo har su iya dulmayar da mutane cewa wai gashi nan ga addinin da kuke yi ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi meye shugabancin wanda suke na addinai suke yi inda su ba za su iya su ma su jawo ra'ayin yara su shigar da shi a inda Eh, matsayin da ya kamata ba in boko haram na iya yi har su juyar da al'umma su ma ya kamata yi suna da wani shashin da ya kamata su ma su buga su koyar da mutane inda ya kamata tun da su nasu ma ai ba a boye za su dinga yi ba a zahirce ma za su iya fitowa su ilmantar da mutane ba kamar na boko haram da ake yi a boye ba kuma suna samun mutanen da mabiya Domin ganin ci gaban ilmi wani bawan Allah Malam Sa'idu mawashi kofa a Katsina ya kira ga dukkan al'umma ta tashi tsaye wajen ba da gudumawa ga ci gaban ilmi. Malam Sa'idu ya yi wannan kira ne a hira da da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Na zo wannan hili, to makasudin zuwa na dai wannan na zo ne in yi kira ko kuma in yi roƙo akan 'yan siyasa da iyayen ƙasa da masu arzikin da masana wato masu ilimi masana akan tallafin nan da ake ma yan makaranta na biyan kuɗin jarabawa duk da mun san cewar muna cikin matsalar tattalin arzikin ƙasa a bullo da hanyar da za a inganta malaman makaranta waɗanda za su tsaya su koyar da ingantaccen ilimi a malam sa'idu washi ban katsi hanzarin ka ba batun biyan kuɗaɗen makarantar nan wani salo da dubara da gwamnati ta bullo da shi shine a ba da dama iyaye su biya wannan kuɗi da kansu a lokacin da ake biya wannan zai ƙara taimakawa a hangen ita gwamnatin iyaye su ƙara tsawata ma yaransu su mai da hankali ga karatunsu wanda a bana jarabawar shirin ya yi tasiri sai gashi bayan an gama wannan jarabawa wanda duk ya ci jarabawa gwamnati ta ce je da rashidin shi domin a mai maida mashi wannan kudade nashi kana ganin wannan tsari bai yi ba kenan eh hakika ya amfani amma akwai wata daban kusan wasu sun tsorata kana ka taho kana form 1 form 2 haka kai form 6 to wani wanda bai da hali cin jarabawa baiwa ne baiwa ne akwai mutanen da dama idan ka ɗauka lokacin da allah saukan ma manzonmu alkur'ani lokacin da aka zo da shi sai ya ji bawai sai ya ji bawai amma sai mala'ika ya ce sani ƙuriƙa kula musa da sannu za mu sanar da kai amma duk da haka idan aka zo mai da wahayi sai ka ga yana gaugawa ya faɗa a mutane domin yana tunanin kamar zai manta Allah ya ce ka bi a hankali za mu sanar da kai to shi ilimi baiwa ne wani komi za ka yi mai ai ba zai iya fahimta ba amma in aka tallafa mashi zai iya cin gaci. Bisa kudirin ita gwamnati sai ta ɗauko salo na inganta makarantu da gyara su da samar da ababen zama da abubuwan koyarwa bugu da ƙari ga batun malamai. Kana ganin wannan yunkuri da gwamnatin ta yi zai ƙara azama ga inganta darajar karatu a jihar Katsina. Wannan ya ma inganta ba kaɗan ba domin ba mamaki ni a kwanan baya akwai makarantun da nake fidi ciyarwa wallahi in ruwa ya taso wasu gaba ɗaya za ka ga ɗaliban sun koma aji ɗaya sun makure sai ruwa ya ɗauki amma yanzu in ka je makarantar mu musamman ta kaikai kai ka ce a turai kai yanzu in ka shiga makarantar ka ce a turai kai babu hostel ɗin da ba a gyara ba kuma ingantacce gyara yanzu kai ɗan kwangila ma ba sai an ce ka gyara ba Sabanin da da za ka je ka ɗora bulo ka shafa ƙasa kai tahiyar ba sai an ce ka gyara ba duk makarantun nan mu mu abun kwatance ne akwai makarantun mu ka shiga makarantar ƙaiƙaita yan mata ni ina shekara ta kusan goma sha ina shiga makaranta ina kai musu abinci ni ga nauni ba jiyau ba na san halin da take da na san halin da take yanzu to irin wannan abubuwa da gwamnati ke yi akwai bukatar haɗin kai domin a kula da irin waɗannan ayyuka na kare su daga lalacewa akwai wani kira da za ka yi ga iyaye ko kuma musamman na makarantu su tsawata ma yaran su kare waɗannan makarantu daga lalacewa wannan ba ai musamman su shugabannin ma makaranta sun bullo da wani system na iyayen yaran nan sun bullo da wannan system din sukan kira iyayen yara a zauna a tattauna a kan wannan abun kuma ya fara tasiri domin wasu abubuwan musamman su jama'a na gari da iyayen yara suke taimakawa ana jagorancin abu kwanan baya mun zauna irin wannan mitin din na iyayen yara an tattauna akan wannan abubuwan mu da kanmu ma muka ɗauki irin 'yan bijilanti ɗin nan domin mu taimaka ma gwamnati akan wannan abubuwan da ta samu a makarantu musamman domin mu ga an tsare wannan abubuwa na gwamnati don a samu ci gaban abu ya kamata jama'a idan abu na alheri ya same su to su rika yi ma kansu su rika yi ma shugabannin nan uzuri domin idan suna masu addu'a suna nuna masu suna ɗora su kan hanya ta nan gyara zai samu a gashe ina kira ina kuma godiya irin wannan ayyuka na alkhairi kuma ina kira ga mu yan karamar hukumar kusa da mu kula mu natsu wannan kuma ya rage ruwanmu mu tsaya mu duba kuma mu gyara Masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahido Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa abin imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka Almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri